ƙara zuka shi suke yi ba kaɗan ba to nan ne muka ji akalar shirin yanzu ku samu ci gaba idan baka da abu mai muhimmanci ni ina da shi ya faɗi yana buɗe motar shi kafin ya shigo ya juyo ya kalli Muhsin ɗin wallahi kuka shigar min gida ƙarar ku zan kai wajen 'yan sanda saboda ina da dukiya a cikin gidana kana sai ya shiga motar shi ya tayar yana fusgatta da akwai tsautsayi sai ya takawa muhsin da mamaki ya gama cikawa gaba jikin shi da wani irin sanyi ya karasa wajen huzaifa yana faɗin wallahi mutumin nan bashi da mutunci ko kaɗan ban sanya aka yi ba mu kula da hakan ba ma kafin mu ba shi hindu ka ji abin da yake gaya mu wai zai kira 'yan sanda idan muka shiga mushi gida jinjina kai huzaifa ya cike da ɓacin rai yana kasa furta wata kalma mu je kawai mu sallama mutanen nan sai mu biya ta gida karmi wani abu ko da sauran zama tsakaninsu sai lokacin huzaifa ya ce dawa ayi ka san Allah ko za ta mutu ba za ta da gidan wannan mutumin ba dama ya kafe ta ce da kuma baba da ya goya mata baya dan murmushi Hussein yayi yana buɗe mota ya shiga ya zauna Huzaifa ya buɗe ɗaya bangaren mazaunin direba ya ja suka fice daga gidan masu manyan motoci har biyu suka sallama tare da karɓar lamba waya su da cewa za su sake neman su a zuwa kwashe kayan tukunna suka kama hanyar gida Huzaifa har lokacin zuciyar shi a makoshi yake jinta inda na mari yaran nan da zuciyata ta ɗanyi sanyi dariya musin yayi don ba ka raba fuskar shi da fara'a ko da yaushe Allah dai ya rufa asiri idan ka biya halin mutane ai abin da ya fi mari ma sai kai musu ni yanzu baba ma nake tunani wallahi ran shi ya ɓaci tun jiya kaji ya ce a kwashe kayan fa to yanzu me za mu ce mishi dan kallon shi huzaifa yi kafin ya mayar da hankalin shi kan tukin da yake me za mu ce mushi da ya wuce mu faɗa mushi gaskiya ya ce ba za mu shiga mushi gida ba baya nan idan kiran shi baban zai yi sai yi numfashi kawai musin ya ja yana fitarwa ba tare da ya sake cewa komai ba duk da shi ne sama da huzaifa din bai ja magana ba saboda baya son ya ƙara tunzura shi ya fi so ya ga an bi komai a hankali duk yadda za su kai da kin hamza idan zaman su bai kare da hindu ba ya san haka za su haƙura suna gani kuma ta koma san ba zai so su biya mu shekarar zubar da mutunci sha idanuwansu ba ko babu rabon komawa akwai ciki a jikin hindu haka suka karasa gida ba wanda ya sake cewa ɗan uwan shi komai to baba da kanshi da ya dawo sallar asuba sai ya shiga bangaren anti yana faɗa mata abin da ya faru da yake uwa daban ce tun a daren jiyan ta ji a jikinta don haka kawai bacci ya ƙaurace mai idanunta sai tunanin hindu da ya cika mata zuciya kuma ta kasa tashi ta sallah ko da raka a biyu ce jin mamana tare da hindu ya sa ta yi alkunya tana kasa shiga duk yadda zuciyarta take son ganin halin da take ciki da yake ta bafulla tana ce lokaci zuwa lokaci fillancin na motsa mata tana zaune a ɗaki ta saƙa wannan ta kwance, har karfe bakwai na safe kafin ta fito daga ɗakin tana shiga kicin kowa girkin shi yake yi tun suna da ƙuruciyarsu sai dai yaran duk abin da suka ji suna marmari da aka dafa a gidan shi suke ci to cikin ikon Allah da yake baba tsaye yake akan gidan nashi kishin da ke tsakanin matan da ba a iya kauce mishi bai sa kan yaran yaran rabu ba duk da zaka gane yan daki ɗaya daga yanayin shakuwarsu amma suna kamanta zaman lafiya daidai iyawarsu kuma suna ƙoƙarin ko da sun samu saɓani to ba su saka yaran a ciki ba asma'u da suke kira da asma ta samu har ta tashi tana soya dankalin turawa ina kwana anti ta faɗi tana ɗaukar soyayyen dankalin guda biyu ta saka a bakinta lafiya ƙalau har kin tashi kai asma ta jinjina wa mama tana ɗorawa da ina da test da safen nan ta sake saka hannu a cikin dankalin ta ɗauki guda ɗaya to ko ki bari in ƙara sake je ki shirya karki makara murmushin jin daɗi asma ta yi don in ta tsaya karasa suyar dankalin za ta iya makara tun da karfe takwas da rabi malamin ya ce zai yi ba ta tsaya jan magana ba sai ta fice daga kicin ɗin, tana wucewa ɗakinta tsaye ma mata a kicin ɗin, komai baya mata daɗi kafin ta ji sallamar hindun da ta saka ta juyawa cikin hanzari tana faɗin hindu ita ma da ta samu ta yi su ba, bacci ne ya ɗauke ta sai yanzu nan ta tashi wanka kawai ta yi tana zira doguwar rigar da mama ta je mata kan gado san ganin anti ta ji tana yi tana kuma son halinta san ba zuwa za ta yi inda take ba shi yasa ta lallaba ta taho ganin antin da ta kira sunanta suka haɗu suna karya mata zuciya bata san lokacin da wani irin kuka ya kwace mata ba tana ƙarasawa ta faɗa jikin anti da duk damuwar da take ciki bai hana ta faɗin kar ki kayar da ni hindu kin ga mai a wuta ki haƙuri kin ji ko ai kamar haƙurin antin take jira wani sabon kukan ya sake kwace mata duk yadda ta so ta ɓoye halin da aurenta yake ciki sai da hamza ya kore duk wani zaɓi da take da shi a hankali anti ta ɗago ta daga jikinta tana faɗin kin ci abinci kai hindu ta girgiza ko kaɗan ta manta da wani abinci da gaske yunwa ma sai kana cikin kwanciyar hankali kake jinta. sai yanzu da antu ta mata magana abincin nema ta ji yaron cikinta ya juya mata da alamun yunwa shi ya sa ɗazu da ta miƙe ta ji jiri na shirin ɗibarta bayan hannuwanta ta yi amfani da su wajen goge fuskarta ki je ki zauna in zubo miki kai hindu ta iya ɗagawa anti tana wucewa falon sai ta samu kujera ta zauna da in ta zauna ƙasa wajen tashi wahala take sha saboda cikin da yake jikinta tana zama asma na fitowa daga ɗaki ta shirya tsaf cikin kayan da hindu ba ta gani saboda a baya da asma ta ɗora a kansu kan ta sanye da bakar hula mai duwatsu ta yi kyau cikin kwalliyarta mai sauki da sauri cike da farin ciki ta ƙara soyin da hindun take tana faɗin ya hindu kafin ta ɗan dakuna fuska cike da tunanin da ya zo mata na mai hindu take a gida da sanyin safiya haka tukuna ta kula da idanuwanta da dukkan fuskarta da take a kumbure da alamun kuka walwalar fuska asma ce ta ɗan dishe damuwa na mai gurbinta asma hindu ta kira sunan ƙanwata ta cike da duk wani karfin gwiwa da za ta iya tattarowa wajen ganin bata fashe da kuka ba gefen ta asma ta zauna tana jin gaba ɗaya komai ya tsaya mata kafin ta ce wani abu anti ta fito ta fito ne daga kicin hannunta rike da faranti da dankali a ciki ɗaya hannun nata da ruwan shayin da ta haɗa ke ba makaranta za ki tafi ba kika sami waje kika zauna kallon anti tai da bata furta suna da test ba ita kan ba ta jin za ta tafi ta bar hindu cikin wannan damuwa da take ganin shimfiɗe a kan fuskarta turo labanta tai tana sa hindu faɗin ki tashi karki makara asma ina nan ai har ki dawo ta asma ta ɗauke daga kan anti kana ta da su kan hindu cike da alamun tambayar da ke fassara kin yi alkawari kai hindu ta ɗaga mata tana ɗorawa da gaske tukuna asma ɗin ta miƙe kicin ta wuce tana ɗan ɗibar dankalin ta zuba murfin kular da yake ciki don ba za ta iya tsaya ɗaukar wani kwano ba ti ta haɗa tana shan sha tsaitsaye cikin sauri kafin hanta ta shigo ta ganta ta zage ta kan tana cin abinci a tsaye tana gamawa sai ta mayar da kular ta rufe tana fitowa da gudu-gudu ta shiga ɗakinta tana ɗauko mayafin a bayar ta naɗa a saman kanta sai jakarta ta gefe ta zira takalma tana faɗin sai na dawo fatan alkhairi hindu da hanti suka yi mata ko amsa musu bata samu ba saboda saurin da take yi kofin shayin da anti ta bata shi ta karɓa tana fara kurɓa haɗi da ɗibar dankalin tana ci ko rabi ba ta yi ba ta ji yaron ta ya harba tamkar abin da ta ci ɗin ya isar mishi jin da ta yi komai ya hargitse mata lokacin da ya sa ta ta'ajja kofin hannunta tana kiran sunan Allah kafin ta miƙe cikin hanzari tana babban ɗaki wanda ke haɗe da cikin falon haɗi da tsuguna kan gwiwoyinta tana fara kelaya amai tamkar za ta amayar da hanjin cikinta ko sannan da antin ke mata bayan ta shigo ban ɗakin ba ta iya amsawa ba amai take babu ƙaƙƙautawa har mamakin ta inda yake fitowa take don tana da tabbacin iya ɗan abin da ta ci yanzu ai ya gama fitowa baba ne ya shigo don ya je ɓangaren mama sai yi bai ga hindu ba hankalin sa tashe sai ya tsaya daga kofar banɗaki yana faɗin subhanallah me yasa me ta ɗan rausayar mishi da kai anti tai Me ciki ai ba a raba ta da laulayi kala kala mai dalili da akasin hakan damuwa ce fal'aran anti da take kokarin ɓoyewa a fuskarta ita ta zuba ma hindu ruwa tana kuskura bakinta ta kuma wanke fuskarta kafin ta dafa sin ɗin tana miƙewa da kyar ki ɗauko mata hijabi mu tafi asibiti har da ruwan jiya da ya dake ta baba ya faɗi yana ƙarasa maganar da wani yanayi ya fuskar shi a kasar ran shi yana jin yadda ba zai taɓa yafi wa hamza wannan rashin arzikin ba murya cike da rauni hindu ta ce baba ba sai mun je asibiti ba tun da dama gobe insha Allah zan koma awo kai baba yake girgiza mata ki kalli yadda ke magana da kyar hindatu ki ce ba sai an je asibiti ba kina wasa da lafiyar ki ko dan murmushi hindatu ta a fuskar baba dan murmushi hindatu ta yi a fuskar baba take ganin shine namiji ɗaya rayuwarta da ba zai taba karya mata zuciya ba namijin da bai taba karya alkawarin da bai ma ɗaukar mata ba amma yake cikawa a duk rana tana kuma jin yadda shi kaɗai ne dalilin da zai sa ba za ta yi wa mazan yanzu jimlar marasa mutunci marasa adalci marasa tausayi ba wata irin ƙaunar babanta ji cikin fal da zuciyarta da take mata ciwo baba Allah ba sai mun je ba da na yi bacci shi kenan. ba don ran shi ya so ba sai don ba shi yake iya matsawa hindun ba ko da kwa yanayi ne irin wannan Allah ya kyauta ya kawo sauƙi. ki kwanta ki huta kin ji ko inda kika ƙara yin amai asibiti za mu je murmushin ƙarfin hali hindu tai tana ɗan ɗaga ma baba kai anti kuwa kallon su take yi ƙaunar da ke su. ba sabon abu bane a wajenta lokuta da dama damuwa take bin su da shi baban da kanshi ya taka ya raka hindu har ɗakin asma tukunna ya fito yana kallon antu da faɗin in ta sake yin amin ki kira ni mu tafi asibiti zan karya in kira su musin da na ce su kwaso kayanta kallon shi antu ta cikin taushin murya tana faɗin alhaji a yi saurin kwaso kaya da an bari an kira shi an ji me ya haɗa su tukuna wani irin kallo baba yake wa anti ya zo a ji me ya kora min yarinya tsakiyar dare da tsohon ciki tukuna sannan in kira shi ya ce min me ni in ce mishi me eh, ba fa gajiya ne da kulawa da ita ba ba kuma kasa ciyar da ita nai kafin ya zo ya tsuguna ya nemi aurenta ba ya wulakanta min ita haka ya ce min in saurari me ya haɗa su ganin yadda ran baba yake a ɓace sai ya sa an ta faɗi ka yi haƙuri don ta san halin shi idan ransa ya ɓaci babu abin da zai saura musamman kuma yanzu an taɓa 'yar gaban goshi hindu ai ta san sai abin da allah ya yi ita ba ta so a yanke hukunci ba a duba duk ɓangare biyu ba don hakan ne adalci don kyautatawa ko kaɗan hamza bai kyauta ba koyi taranta yana kan sosuwa da abin da ya ɗin amma zai iya yiwa ta mishi wani abin ne ba ta jin namiji zai irin wannan hukunci ba tare da kwakwaran dalili ba kawai dai ina jinjina yadda zai irin wannan hukunci ne ba tare da wani dalili ba shine nake so a jina shi bangaren antin ta sake faɗi ganin kamar baba zai saurare ta ƙaramin tsaki ya ja yana ficewa daga ɗakin kawai don idan ya tsaya faɗa za su yi da sanyin safiyan nan bai san me yasa anti take magana kamar ba mace ba Wace ya kamata ta yi kishin abin da aka yi wa 'yarta bai ce kara kyautata wa ɗan adam zato ba bai kuma ce abin da take so a yi din ba mai kyau ba ne hasali ma hakan shine adalci to amma bai ga dalilin da kowanne yanayi sai an yi wa jinsansa na namiji uzuri ba kowanne irin abu namiji zai yi sai an so juya abin ya koma kamar ita macen ce da laifi na rana ɗaya ya kamata a kalli macen cikin kuncin da namiji ya kunsa mata a karɓi korafinta ba tare da ƙoƙarin gano mai ta yi da ya ba mu jin dalilin yin abin da ya ba a ganin shi ba wani uzuri da zai karba akan abin da hamza yi kowanne iri ne kuwa da ya rufe idan shi hindu yake gani tsamo-tsamo cikin tsakiyar ruwa da tsakar dare inda mai gadi bai taimaka ta kira shi ba haka za ta kwana cikin ruwa a kofar gida ko da wani bai cutar da ita ba ai sanyi kadai ya isa ya mata illa mai girma ga kuma cikin da yake jikinta kirjin shi ma zafi yake yi ba kaɗan ba idan bai ga an kwaso kayan hindu daga gidan mara mutuncin nan ba hankalin shi ba zai kwanta ba in dai har ya isa yana kuma da cikakken iko akan yar shi ba za ta taɓa komawa gidan hamza ba kamar yadda zara biu, marubuciyar mai tafiya cikin alƙalamin ta rubutun farin wata kowanne labarin duniya yana da tushe kowanne yana da mafari me kenan wani abu da ya faru ya zama sanadin wanzuwar jirkitattun al'amura to labarin hindu ya faru a shekara ta dubu biyu da sha biyu. lokacin tana je biyar a sakandare tun bayan haihuwarta tun ranar da baba ya ɗora idanuwansa a kanta tana cikin shawul aka miƙa mashi ita don ya mata kuɗi ba anta za ta ce ta ga wani yanayi a fuskar shi da bata taɓa gani ba game da sauran yaran shi ba wanda ta haifa tare da shi ba kawai har wanda suka haifa da abokiyar zamanta don tana wajen duk yawanci sanda ake ba shi yaran ya yi musu kuɗi ba a lokacin da yake rike da hindu za ka iya rantsewa ita ce yarinya ta farko da allah ta'ala ya nufe shi da samu bayan tsayin shekaru kuma a lokacin yana da yara bakwai kafin ita ya kuma ƙara samun yara hudu bayan ita ɗin jimlar yara goma sha biyu da allah ya albarkace shi da samu amma ya rike ta a jikin shi ko bayan da ya gama yi mata hudu ba daga ranar kuma har ya zuwa yanzu za ka gane yadda wajen hindu daban yake a zuciyar baba akwai dalilan da ya sa malamai da yawa suka karkata ra'ayinsu da kafa hujjoji masu karfi a kan cewa iyaye su ɓoye yaron da ya fi soyuwa a ransu kar su nuna a fili saboda hakan zai iya saka kishi a zukatan sauran 'yan uwansu idan da ƙaddarar shaidan ya ɗarsa musu wani tunani to za su iya cutar da juna ma sai dai a gidan baba hakan ba ta faru ba saboda bokon shi tarin jayi ilimin addinin shi ba kaɗan ba duk yadda anti ta so ta nusar da shi a kan yadda yake nuna ƙaunar hindu ƙarara sai ya nuna mata ɓacin ran shi ya nuna mata shi dukka yaran shi yana ƙaunar su da dukkan gaskiya shi hakan yakan yi maganar yana ƙaunar yaran shi zai iya komai a kansu yana kula da su yana kare musu duk wani haƙƙi har ma wanda bai rataya a wuyan shi ba inda za su yi farin ciki da iyayensu mata ba sa tsaye akan su. tabbas da yaran gidan baba za su taso cikin wata irin sangarta tabban mamaki don shi in ba hindu aka taba ba bai sanya kwaɓi yaro ba wannan ita ce kalar fahimtar da baba wa ƙaunar yara ita kanta hindu tana girma tana ƙara fahimtar yadda ita ɗin ce raunin baba ko da ana so a roƙe shi abin da ba a tunanin zai yi ita ɗin ake turawa da ta shagwabe fuska ta ce baba na kamar yadda take kiran shi to kowace bukata za ta furta bayan kiran sunan nashi ɗaiɗaikun ranaku ne yake iya ce mata shi ma ba don zuciyarsa ta so hakan ba ba za ka ce babu kishin kalar ƙaunar da baba yake mai hindu a tsakanin yan uwanta ba don lokuta da dama a fuskokinsu za ka gani sai dai su kansu akwai wata irin ƙauna da shaƙuwar zaman yau da gobe haɗi da ƙarfin jini da ta saka musu a kan junansu shi yasa kishin ƙaunar da baba yake mata ɗin baya damunsu na tsayin lokaci za su nuna a lokacin da abin ya faru ita kuma ta musu dariya don harranta take jin baban nata idan ƙaunar shi a gare ta daban ce tana da yaƙinin ƙaunar da take mishi daban ce da ta sauran 'yan uwanta To masu sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Chala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance lafiya